Masu sauraro, Assalamu alaikum barka da warhaka da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya. Halima Jimarauce daga Daily Trust tare da sauran abokan aiki ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Yau Litinin goma sha biyu ga watan Yuni hutu ne a duk faɗin Najeriya saboda rana ce ta demokradiyya a ƙasar. Nan gaba kaɗan shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu zai yi jawabin shi na farko ga duka ƙasa ta kahohin yada labarai da sauran hanyoyin sadarwa albarkacin ranar ta demokradiyya a Najeriya. Amma kahin nan a namu ɓangare mun jiyo ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya kuma mun tattauna da masanin harkokin siyasa akan muhimmancin wannan rana ta yau. Tarihinta, dalilan wasu 'yan Najeriya na yin ko burus da ranar ta demokradiyya. da nasarori da koma bayan da aka samu a wannan tahiya ta demokradiyya a Najeriya da kuma abubuwan da ya kamata gwamnati ta gyara game da wannan rana. A shekarar 2018 tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya yi ma ranar demokradiyya kwaskwarima da garan Bawul ya ɗage ta daga ranar 29 ga watan Mayu zuwa rana ya ta yau ta 12 ga watan Yuni. Abokin aikina Jamilu Adamu ya tattauna da masanin harkokin siyasa, Dr. Ya'uddin Zubairu Maitama na sashen nazarin al'amuran siyasa da mulki a Jami'ar Bayero ta Kano. Dakta ya fara da tarihin gwagwarmayar da ta haihuwar da wannan rana. Ita ya wannan rana sha biyu ga watan Yuni wacce ake tuna da demokradiyya rana ce da masu gwagwarmaya ta demokradiyya da kuma kauda mulkin soja. a Najeriya ba za su taɓa manta da ita ba. Rana ce da aka yi zaɓuka da ake tunanin suna ɗaya daga cikin mafiya sahihanci a tarihin Najeriya. da aka gudanar kuma an yi zaɓe lafiya an gama lafiya amma gwamnati ta soke wannan zaɓuka ba tare da ba da ƙwaƙƙwaran dalilai ba. Wannan ya taɓa mutane da yawa. Abu na biyu da zai sa a daɗa tuna da wannan rana shine cewa a tarihin Najeriya ba a taɓa project na demokradiyya ƙoƙarin transition ƙoƙarin mai da mulki daga hannun soja zuwa farar hula mai tsayi irin wanda aka yi a zamanin mulkin tsohon shugaban ƙasa Ibrahim Badamasi Babangida ba. An yi su fiye da shekara takwas ana gwagwarmaya a mayar da gwamnati hannun farar hula. Gwamnati ta yi ta kawo matakai na, ƙalubalantar gwagwarmayar mai da mulki hannun farar hula iri-iri. Gwamnati ta sakura ta ce su kansu jam'iyyun siyasa sai ta kafa wata hukuma da ake cewa wai political bureau. wadda ita ce za ta yi tantance jam'iyyun siyasa da shauransu aka kafa jam'iyyu guda biyu gwamnati ta shiga cikin tafikar da siyasa ma kan kanta gwamnati ta rika ba wa jam'iyyun siyasa kuɗi ta rika ba giggina musu sakatari duk wannan abin da aka yi tsawon shekara takwas har aka kai gabar da aka fitar da 'yan takarkarin shugaban ƙasa nrc da sdp aka yi zaɓuka kuma aka yi zaɓe gwamnati ta rushe wannan abu duk wannan kuɗin da aka kashe da gwagwarmaya da ƙoƙari da aka yi tayi da 'yan masu fafutuka na gida da ƙasashen waje da aka yi tayi wasu manya-manyan 'yan siyasar ƙasar ma sai da suka gudu saboda fafutuka sun yi laifuka da gwamnati kuma gwamnati ta shiga ta yi ta a kan harkokin hmm. wannan ba za a manta da shi ba hmm. saboda waɗannan abubuwa da suka faru. To, dakta, me yasa har yanzu wasu 'yan Najeriya ba su cika baiwa wannan rana muhimmanci ba? Wato ba zai rasa nasaba da su kankin kansu 'yan siyasa da hukumomi da masu faɗa ji akan harkokin demokradiyya da siyasa ba su faɗakar da 'yan ƙasa muhimmancin gwagwarmayar da aka yi har zuwa wannan lokutan ba. har zuwa lokacin da aka yi wannan zaɓukan da aka soke. To rashin wayar da kai da faɗakarwa da sanin me ya faru watakila shi ya saka mutane da yawa ba su ɗauki abin da muhimmanci ba. Abu na biyu kuma cewa wasu da yawa na kallon abin ta fuskar kabilanci, Cewa wani yanki ne kamar wani yanki ake so a sakawa a hmm. siyasance. Saboda sun yi wahala sun nemi shugaban ƙasa sun so su samu ko ana tunanin su suka ci duk da ba a ayyana sakamakon zaben ba a lokacin. Saboda haka kamar wani ƙoƙari ake a saka musu a hmm. siyasance wasu na ganin cewa ai akwai abubuwa da da yawa aka yi a siyasance na gwagwarmayar siyasa a ƙasar nan da ba a tuna da su kamar yadda ake tuna da wannan sha biyu ga watan yuni hmm. wasu kuma na ganin cewa still kamar wasu ne da suke da murya kamar shi yankin kudu maso yamma bangaren hmm. yaraba da yake sun fi murya sun fi amu a hmm. siyasa. Amu na 'yan gwagwarmayar su da 'yan siyasa su akan kan sha biyu ga watan Yuni domin a tan a baya kowa ya san jihohi irin su Oshun yadda suke karama ranar har hutu suke bada hmm. da kuma yadda jaridun yankin yaraba suke eh, babatu da maganganu da tarurrukan wayar da kai da faɗakarwa ake hmm. ganin kamar shi ne to amma idan aka kauda wannan kallo ta fuskar ƙabilanci da shauransu eh, a zahirin gaskiya sha biyu ga watan Yuni ya fi gaban kai maganar kabilanci kadai. Kabilanci ya yi tasiri amma ya fi gaban gwagwarmayar da aka yi a siyasance ya fi gaban a kalle shi a fuskar kabilanci kadai. So ina ganin ita kankin kanta gwamnati a hukumance hmm. ya kamata abin a faɗaɗa wurin girmama da tuna ba a biyola kaɗai ya kamata a tuna ba hmm. waɗanda suka yi gwagwarmaya tare da shi a wannan lokacin hmm. duk da yanayin da ake ciki na wahala na sa ido da takura na gwamnatin soji ta wannan lokaci amma aka iya samun wannan eh, nasara to ya kamata ya zama cewa abubuwan sun haddasu e. Eh. Hmm. daga lokacin da aka fara zuwa yanzu shin demokradiyyar najeriya gaba take ci ko baya To, mu a masu nazari na al'amuran siyasa da demokradiyya ma'aunin da za ka ɗora demokradiyya na da yawa a wannan ma'aunin za mu ce demokradiyyar najeriya ba ta samu nasarar da ya kamata a ce ta samu ba mm. shekara ashirin da wani abu ana zaɓuka ba tare da samun kutse na mulkin soja ko wani abu ba amma a ce har yau ha gobe zaɓukan da ake yi kusan na baya ma sun fi na yanzu kullum kamar daɗa taɓarɓarewa suke yi wannan ba karamin barazana ba ce ga demokradiyya kuma ba za mu ci ba gaba ake ci ba idan ka ɗora demokradiyya kuma a sikeli na kawo sauyi da ci gaba. Hmm. Har yau har gobe demokradiyyar Najeriya ba ta kawo mana sauyi mai ma'anar da muke bukata ba. Kullum gwamnati ta zo tana tafiya idan aka dinga bankaɗo maka barana da shauransu da kuma ta'adi da dukiyar ƙasa da abubuwa abin hankalin mutum ma ba zai ɗauka ba kuma kullum ta Allah rayuwa a ƙasar Najeriya daɗa ta'azzara take wahala ake za daraja kuɗi karyewa take tsaro ta ɓarɓarewa ike kayayyakin kula da lafiya asibitoci makarantu komai baya ike wanda ya kamata a ce dimokuraɗiyya, abubuwan da aka kawo aka samu na ci gaba a mulkin soja dimokuraɗiyya ta kasa ɗorawa ko ta kasa alkinta su to wannan aiko ma baya ne barin baka misali a bangaren harkan man fetur kusan duka matatan man fetur ɗinmu da ci gaba da an same su a lokacin mulkin soja da shauransu hmm. amma farar hula sun gagara gyara matatan man fetur kadai gyara su kawai a iya bada su wannan yana cewa kuma shekara ashirin da kuma arzikin da ya shigo wa najeriya ya ninkin ba ninki saboda haka sai sata ta rabanya ninkin wannan gaskiya ba abin alfahari ba ne a demokradiyyance gama ta yi a ce demokradiyya ta ka tsafta da gyara a al'amura na tafikar da mulki da jagoranci da amana da alkinta dukiya al'umma to wannan ma za ka ce a demokradiyyance ba wani ci gaba aka samu na a a gani ba to amma ta bangaren da za ka yaba demokradiyya da shauransu hmm. shine cewa 'yan kasa yanzu suna da bakin fada a ji da yawa ana samun damar sukar gwamnati wata sukar mai ma'ana ta a gyara wata suka tana tasiri yadda ba ka zato wurin sa gwamnati ta gyara wasu manufofinta da shauransu sannan 'yan ƙasa sun samu dama da 'yanci na al'amuransu na siyasa daga wannan jam'iyya ka shiga wannan daga wannan kai abubuwa irin wannan tafiye-tafiye da da duk babu a zamanin mulkin soja da shauransu sannan bugu da ƙari kuma demokradiyya ta kacewa komai dai lalacewa zaɓukan ana yi mulkin soja ya zama tsohon yayi da 'yan ƙasa da kowa ma baya ma alfahari da shi su kankin kansu sojojin yanzu sun fara ganewa cewa ba su da wani rol da ya wuce su kare martaba da ikon ƙasa da kuma kare mulkin demokradiyya saboda haka wannan ma ba ƙaramin nasara ba ce da shauransu. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahin Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohin sada zumunta a facebook.com/aminiya trust ko a twitter.com/aminiya trust. Abokin aikinmu a Kano Salim Umar Ibrahim ya tattauna da wasu mutane albarkacin wannan rana ta goma sha biyu ga watan Yuni wato ranar demokradiyya ya jiyo mana ra'ayoyinsu daban-daban. Suna Abubakar Muhammad. Ranar demokradiyya. Mhm. Ya kace kallon wannan rana. To, rana dai ta demokradiyya a Najeriya ga ta dai muna gani yadda aka yanta amma ni dai ga wajena ba wani ci gaba da ake samu a demokradiyyar najeriya har abada kullum maimakon a ci gaba baya ake ba wani karuwa rashin karuwa sai nuna kabilanci da nuna kawai gaba a tsakanin yan uwa mutane kawai shine kawai ne abin da nake gani ba wani daɗi ba wani ci gaba ga wani ware wannan rana a da ita wata rana da makaradaya ni ban ga amfanin ta ba ban ga amfani a wurin eh, sunana Isiyaku muhammed ya kase eh to wannan rana ina farin ciki da zuwan ta bayan haka ina jin daɗi na kowa yana huta ko ba haka ba amma kuma akwai wani bangare wanda ya kamata a ce tun da rana ce ta demokuraɗiyya to ya kamata a ce an taimaka mana wannan masu sayar da kayan rufin nan a musu magana su rage mana abubuwa saboda tension ya yi yawa ya kake kallon ci gaban ita demokaradiyya musamman a najeriya kawo yanzu demokaradiyya an ci gaba muna ganin abubuwa ga sun ana ta ci gaba ga ayyuka nan ana yi din na raya ƙasa to amma ya kamata kuma su 'yan ƙasa ɗin a raya su sunana yusuf garau baban wannan rana ranar farin ciki ce ga duk ɗan ƙasa musamman ɗan ƙasa na gari nan demokuraɗiyya insha Allah muna da kyakkyawan zato da yaƙini akan za mu kurɓuro wanta demokuraɗiyya 'yanci ce mulkin demokuraɗiyya zuwa daga standa na sani zuwa yanzu an samu ci gaba kuma an samu ci baya ci gaban da muka samu mun samu ci gaba na 'yanci ina nufin ka faɗi ra'ayinka a siyasance ma ka faɗi abin da kake so shi ma duk demokuraɗiyya ce ta bada da dama wai lokacin da ana mulkin da ba demokuraɗiyya ba ba ka da ikon ka ce wani abu kuma demokuraɗiyya ta ba mu dama ta ci gaban kowa ya fito ya zama abin da yake son ya zama a siyasance ci bayan da muka samu shine zuwan demokuraɗiyya mun sa ran za mu samu abubuwa da dama yanzu in ka kalli wannan tsadar rayuwar da muke ciki sai in ga lokacin da duk da shekaru na ba su kai hai hai lokacin da zan san mulki wanda ba na demokuraɗiyya ba zan iya tuna cewa a labarance sun fi mu samun sauƙi na al'amuran rayuwa bi ma'ana tunda yanzu in ka kalla cewa da da ba demokuraɗiyya ake yi ba tsadar rayuwar nan da muke ciki gwamnati tana iya zuwa ta yi wani abu da ake cewa price control yanzu kuma sai in ga demokuraɗiyya ta zo ta kasa yin price control kaga ci baya ne na demokuraɗiyya kuma zan yi amfani da wannan dama in miƙa saƙona ga mai girma shugaban ƙasa bisa wannan kyautar zato da muke yi masa da Allah a daure a ba mara ɗakunya. sunana ta baba ture ranar demokuraɗiyya, me za ka ce game da wannan rana <laughs> to sunanta dai kenan amma mu dai kam demokradiyya duk da ana cewa ta ake yi yanzu dai mu ya muke sha kusan ra'ayin kowa zai iya zama haka yawancin mu dan in kauna sai ka ga a cikin shekarun da aka yi demokradiyya mu dai kullun ƙasa muke yi abinci yana ƙara tsada muhalli ya mafi karfin nan talaka dama wannan ba ma a maganarsa kullum magana ake ta abinci gaba ɗaya mai da mu layi ɗaya kawai neman abinci muke yi kuma abincin ya yi tsada don yunwa ake yi mu suna gaya mana ita yunwa kala biyu ce akwai abincin babu kuɗin siya yunwa ce ko kuma akwai kuɗin siya babu abincin yunwa ce saboda haka a cikin yunwa muke mu kowa neman abinci yake yi kuma ba a iya samu yan kaɗan ne suke iya samu wanda da yake iya ci da kansa yanzu ya daina iyalai kowa hakuri yake yi kawai addu'a mu shine Allah ya gyara mana ni ina tunanin duk wanda ma zai ce ya ci gaba to maybe yana da alaka da gwamnati shi kadai ya ci gaba yake samun kuɗi amma dai duk wanda fita yake ya nema ya samu ko ma'aikacin gwamnati da albashi in aka auna sai ka ga cewa yawancin mun wa'aikata. da kyar muke rage wani abu a cikin albashin mu kuma muna yin korafi to amma yanzu albashin baya iya biya maka bukatar rabin ka na wata. to ya zaka ce ci gaba aka yi in muna ce ci gaba yanzu aka yi to ci gaba a me a shan wuya sai dai in ce haka ni na wani rashin ra'ayina menene ka fatan Allah ya gyara mana Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Jamilu Adamu da Salim Umar Ibrahim a Kano, Halima Jimarauce ke sallama da ku, ku huta lahiya.